yau kwanansa biyu da sallamosa daga asibiti ya samu sauki sosai muka ce hajiya bilkisu da alhaji ahmad suna falo a zaune suna tattaunawa akan abin da ya faru da su suna cikin wannan hali sai ganin abdullahi suka yi ya shigo falon kamar an jefo shi fuskarsa a ɗaure gaba ɗayansu suka miƙe tsaye hajiya bilkisu ta kalle shi ta ce masa kai me ya same ka za ka shigo mana babu sallama abdullahi ya kalli hajiya ta sa yana zubar da hawaye ya ce hajiya wajen ki na zo ke da abba don allah don annabi ku sanar da ni ni waye dan halak ne ko shege kuma waye mahaifina to ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba abdullahi ya ci gaba da cewa hajiya kin fi kowa sanin asali na to yau fa sai kin faɗa min ubana idan ba haka ba kuwa zan kashe kaina alhaji ahmad ya ce abdullahi yau kai ne da bakinka kake faɗa mana wannan kalma muna matsayin iyayenka ka san abin da kake faɗa kuwa abdullahi ya ce ku yafe ni abba dole ce ta sa zan faɗa muku wannan kalmar ku sanar da ni mahaifina waye ubana alhaji ahmad ya nuna kansa da ɗan yatsa ya ce abdullahi ni ne mahaifinka abdullahi ya girgiza ka ya ce wallahi ba kai ne mahaifina ba na so a ce kai ne ubana da na yi sa'ar uba na gari amma allah bai kaddara hakan ba a kaina abba allah ya saka maka da alheri bisa ɗawaini yadda ka yi da ni ka ɗauke ni tamkar ɗan cikinka ko 'ya'yan da ka haifa ba kai musu kulawar da kake bani ba banda abin da zan saka maka da shi sai addu'a jikin alhaji ahmad ya yi sanyi yau bai da wata kalmar da zai faɗa wa abdullahi don hankalinsa ya kwanta yau ƙarshen ɓoye-ɓoye ya riga ya ƙare abdullahi ya san ba alhaji ahmad ba ne ya haife shi hakika alhaji ahmad ya san ba waɗanda suka je gidan alhaji bashir suka faɗi wannan magana sai alhaji zakari da alhaji sani su suka haɗa wannan fitinar don su haɗa masa tashin hankali a gida ya ce ba komai allah zai masa maganin matsalarsa abdullahi ya kalli mahaifiyarsa hajiya balkisu cikin sanyin murya mai ban tausayi ya ce hajiyarmu gaskiya kika tsane ni ba kya sona ba kya ƙaunata ashe kin san ni ba ɗan halak ba ne ban zo duniya ta hanya tsaftatacciya ba shi yasa kika tsane ni a cikin 'ya'yanki hajjar mu me yasa kika yi min haka kika yi sanadin da na zo duniya ta hanya mara kyau mara amfani me yasa kika yi min haka ina ma ni ɗan halak ne kamar sauran 'ya'ya a duniya da na ji daɗi na to ki sanar da ni mahaifina a yau idan baki faɗa min kowaye mahaifina ba to zan kashe kaina yanzu nan kuwa da na zauna a duniya ana min kallon wulakanci gwamma na yi bankwana da duniya gaba ɗaya na mutu ko na huta da kallon da duniya take yi min na shege a jabal kesu ta kalli ɗan nata fuska ta cike da hawaye ta ce masa ka san abin da kake faɗa kuwa hauka kai da za ka kashe kanka ya ce ki yafe ni hajiya idan baki faɗa min mahaifina ba yanzu nan zan kashe kaina nan take kuwa abdullahi ya ɗauko bindigi sai tun kirjinsa alhaji ahmad da hajiya bulkisu suka kalle shi a ruɗe suka ce abdullahi kar ka sake ka kashe kanka alhaji ahmad ya fara matsawa wajen cikin dabara don ya je ya kwace bindigar amma ina kafin ya karasa gurinsa sai ya saki kunama bindigar ji kake fas gaba ɗayansu suka ruɗe suka gigice nan take sai ga abdullahi a ƙasa alhaji ahmad ya isa wajensa da sauri ya rike shi to allah ya taimaka ka faɗarsa ya harba don dai ta faɗa masa asalinsa amma ba zai taɓa iya kashe kansa ba ya mutu kafiri hajiya su ta fashe da kuka kuka take yi babu ƙaƙƙautawa nan alhaji ahmad ya kan abdullahi yana kuka ana cikin wannan hali wata mata ta shigo falon da katon hijabi ɗinta ko sallama ba su yi ba alhaji ahmad ya ɗago kai ya ga alhaji bashir ne shi da matarsa da yarsa fatima cikin mamaki da ta ce ya ce bawan allah lafiya za ka shigo mana gida ko Salama babu kai mahaukacin ina ne cikin masifa da bala'i alhaji bashir ya ce wa alhaji ahmad an shigo maka gidan ɗan ka shege da ka ajiye a gidanka shi ya ɓata min yata yi mata ciki to wallahi wallahi ba zan taɓa yadda ba sai na sa an kulle mun kuwa gidan fursuna sai kun faɗa min abin da kuke takama da shi daga kai har shi har uwarsa sai an kulle min ku an manta da ku a duniya har ni alhaji bashir za a ciwon mutunci dan banzan yaro yadda aka haife shi shege shine yake son nima yata ta haifa min shege ko shegiya a gidana ina san hakan ba zai taɓa yiwuwa ba alhaji ahmad ya kalle shi ya ce masa kai alhaji bashir ba fa nake ji ba kai waye eh, me kake takama da shi da har kake so ka yi min cin mutunci tunda abun naka haka ne ka je ka yi duk abun da za ka yi tunda abun naka tsaya ne ya ce au haka ma za ka ce ci an faɗa maka hakan ka yi abin da za ka yi alhaji bashir ya girgiza kai ya ce ni ka faɗa wannan maganar za ka gani hajiya balkisu kuwa kanta yana da rukwashe a ƙasa tana kuka cikin kuka ta ɗago kanta fuskarta cike da hawaye tana ɗago kanta wa za ta gani abun al'ajabi hajiya bilkisu ta gani bata taba tunanin za ta tsinci kanta cikin wannan halin ba cikin kidima da gigita hajiya bilkisu ta ce yaya hashim daman kai ne mahaifin fatima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda hajiya bilkisu take furtawa kenan cikin damuwa da gigita bakin alhaji bashir yana rawa ya ce bilkisu daman kina raye a duniya ina raye ban mutu ba matarsa hajiya momi ta ƙura bilkisu ido tana kallonta hakika ba za ta taɓa mantawa da wannan fuska ba ta matsa kusa da ita ta kira sunanta ta ce bilkisu mun kina nan garin hajiya bilkisu ta ɗago kai ta kalle ta wa za ta gani rafi'atu ce ta ce rafi'atu ashe da rabon za mu koma haɗuwa da ke cikin kuka rafi'atu ta rungume hajiya bulkisu ta kama kuka rafi'atun ta ce mata daman kin san alhaji bashir shine mijina hajiya bulkisu ta sake ta da sauri ta ce mata kada in ce ki ce mahaifiyar fatima ta ce hakika ni ce mahaifiyarta ya aka yi kika san alhaji bashir mijina ta nuna inda yake tsaye cikin kuka hajiya bilkis ta ce ba sunan shi bashir ba sunansa hashim wannan shine yaya hashim ɗin da na baki labarinsa akan abin da ya yi min shine silar komai game da fadawa ta cikin ƙangin masifar da nake ciki ya yi muku karya ya canza sunansa hashim gashi nan ki tambaye shi zai fada miki alhaji bashir kuwa saboda tsananin mamakin abun da ya faru ya kasa cewa komai cikin kuka alhaji bashir ya ce bilkisu ki gafarci ni na yi nadamar abin da na yi miki don allah bilkisu ina ɗan da kika haifa mun ya ce ko ɗa hajiya bilkisu ta kuma rushewa da kuka ta kalli abdullahi da ke zaune bayan alhaji ahmad ya ɗago shi jini na zubowa daga kafaɗarsa ta ce masa abana ga mahaifinka na alhaji bashir kuma mahaifin fatima shine sanadin zuwanka duniya ba tare da an shafa fatiha ba to na gode wa allah da ya nuna min wannan ranar ubangiji ya share min hawaye na yadda ka tsare ne yau ka ce idan ban faɗa maka inda mahaifinka yake ba za ka kashe kanka da ban san yadda zan yi fa da rayuwata allah na gode maka cikin kuka mai tsananin ban tausayi alhaji bashir ya ce hajiya bilkisu kina nufin ki ce abdullahi shine ɗan da kika haifa nake ci masa mutunci ashe ban sani ba kaina nake ciwon mutunci ta ce hakika abdullahi shine ɗanka abun da ka shuka mun gashi nan ka girbe shi yau abdullahi kuwa saboda tsananin gigi ce wadda ya da ya ji an ce alhaji bashir shine mahaifinsa ai bai san lokacin da bakinsa ya fara furta inna lillahi wa inna raji'u una ba ya ce na yi nadama da kai ne mahaifina ina ma alhaji ahmad shi ne mahaifina da na ji daɗi a rayuwata cikin kuka da kiɗima ya taho inda abdullahi yake ya dakatar da shi ya ce abba kar ka sake ka matso inda nake ba na son jikinka ya taɓa nawa jikin fatima a sanye ta durkusa a gaban abdullahi tana zubar da hawaye ta ce inna lillahi wa inna ilayhin raji'un yau ni fatima na ga tashin hankalin da ban taɓa gani ba a rayuwata yanzu daman kai yayana ne ban sani ba yaya abdullahi ka yafe wa mahaifinmu abin da ya maka ko ya samu rahamar ubangiji ba ta gama faɗin wannan magana ba kawai sai gani alhaji bashir aka ya yanki jiki ya faɗi a guji fatima ta yi kansa tana kuka aka koma kansa ina alhaji hashim ya suma bai san halin da yake ciki ba ba shiri aka kwashe su gaba ɗayansu aka yi asibiti da su shi da abdullahi don a cire masa harsashen da ya harba a kafaɗarsa to duk ƙoƙarin ganin alhaji bashir ya farfaɗo likitoci sun yi ina suka gaji suka zuba wa sarauta allah idanu To kwana Alhaji Hashim biyu sannan ya farfado amma ya samu mutuwar barin jiki gashi baya iya magana ko da ya farfado kuka kawai yake yi mai ban tausayi. Abdullahi kuwa ya ji sauki Alhaji Hashim da Hajiya Bilkisu da Hajiya Rafi'atu suna tsaye a gaban gadonsa sai Fatima tana tsaye a wajen kansa tana kuka. Hajiya Bilkisu ta fashe da kuka ta ce Abdullahi duk abin da ya faru tsakanin ka da fatima ni na jawa kaina abdullahi ya kalle ta da sauri ya ce mu kamar ya yake kika janyo wa kanki ta kalle shi tana zubar da hawaye ta ce hakika ba na mantawa a ranar da zan bar garinmu na yi wa yaya hashim addu'a na ce masa in allah ya yarda ɗan da zan haifa ko yadda zan haifa ita za ta ɗaukan mun fansa abin da ya yi min na yi addu'a a lokacin sosai shi yasa ba a son idan aka cuce ka ka yi addu'a mai muni idan ka ce allah ya saka maka akan abin da aka yi maka shi kenan ubangijin da ka kai wa ƙara gare shi zai saka maka domin allah yana ji kuma yana gani kai ko baka ce allah ya saka maka ba idan aka zalunce ka to Allah yana kallo kuma zai maka sakayya ko mu jima ko mu daɗi shi yanzu na zo ina nadamar wannan mummuna addu'a da na yi ga shi ta dawo kaina yanzu irin haka ina daɗi wa ya yi wa ƙanwarsa ciki a rashin sani hajiya balkisu da hajiya rafi'atu suka kuma fashewa da kuka sai abdullahi ya tashi ya zauna ya kira sunan mahaifiyarsa cikin sanyin murya ya ce hajiyar mu ki kwantar da hankalinki wallahi ba mu aikata hakan ba shiryawa kawai muka yi ni da fatima na kawo dabara na ce mata ta nuna cewar a gida tana da ciki don abba ya haƙuri ya bari mu ya aure dalilin da ya sa na yi wannan dabarar shine fatima ta zo min a gigice ina kwance a gadon asibiti ta ce min idan ban kusance ta ba za ta kashe kanta ba irin nasihar da ban yi mata ba amma ta ji a ƙarshe ma sai ta ɗauko wuƙa ta ce idan ban amince ba za ta kashe kanta to nan take ni kuma ganin haka kar ta kashe kanta na samu na haɗa wannan dabara na faɗa mata na ce ta ce a gida tana da ciki kuma muka shirya dabara muka je wajen likitan da yake duba su muka haɗa baki da shi muka ce ko iyayen fatima sun zo da ita wajensa ya yi awo da ba na gaskiya ba ya ce tana da ciki na ce ta cewa abanta ko ya tambaye ta wanda ya mata cikin ta ce ni ne to da wannan dabarar na samu na shawo kan fatima ba saboda komai na yi mata haka ba sai don ganin ta tsira da rayuwarta don a yadda na ga yanayinta a wannan lokacin hankalinta ya gushe gaba ɗaya za ta yi aikata hakan ta kashe kanta shine yasa na yi hakan ga fatiman nan ku tambaye ta ku ji ta faɗa muku da bakinta wata alaƙa ba ta taɓa haɗa ni da ita ba kai ko ɗan yatsan ta ban taɓa riƙewa ba fatima ta kalli mahaifiyarta ta ce haka ne momi duk abin da ya faɗa muku gaskiya ne bai yi karya ba ba abin da ya haɗa ni da shi ba ni da ciki karya ne na gode maka yaya na allah ya saka maka da alheri na yi wa allah godiya da ubangiji ya sa kai mai tsoron allah ne bacin haka yadda na kai kai na gare ka da ka biye min komai yana iya faruwa da sai na fi kowa yin nadamar abin da muka aikata wannan abin kunyar har ina allah na gode maka ubangiji ka ƙare tsare mu ka shirya ma'amu wani farin ciki ya kama hajiya bulkisu da hajiya rafi'atu da suka ji abin da 'ya'yan suka faɗa musu suka yi wa allah godiya da bai ƙaddara hakan ta faru ba a tsakanin 'ya'yansu hajiya balkisu ta yi ta sawa abdullahi albarka hajiya rafi'atu ma ta yi ta sa masa albarka nan hajiya balkisu ta koma jin ƙaunar ɗanta a cikin ranta ta kuma yi wa allah godiya da ya shirya mata ɗa. masu haro assalamu alaikum